hudubar mu tana magana akan wa'azi ga masu mulki da kuma sauran mutane amma hususan masu mulki su fahimci cewa mutane suna cikin tsanani akwai waɗanda suka tafi kafin su wasu ba sa duniyar wasu ƙarshen su ɗauri wasu kuma suna nan a ƙarƙashin tuhuma wasu suna nan a raye ba sa iya komai dama ce ka yi amfani da ita yadda talakawanka za su samu sauƙi ba tsananta musu ba na rantse da allah in ka matsa ma waɗannan bayan allah talakawa a ƙarƙashinsa a ƙasa ne ko a lokal ko a state ka matsa musu wallahi babu kafara akwai lokacin da allah sai ya matsa maka duk abin da kake jin ka mallaka sai ya dawo maka damuwa a kanka wallahi balle ma in ba a yi sa'a ba ka mallake shi ta hanyar zalunci talakawan ka cuta ka tara abu na rantse da allah sai ya zame maka kaya a kanka za ka ji yadda hudu ba za ta ambaci waɗanda suka mulki duniya hadda aljanu da tsuntsaye kai iska ma da allah ya sake ya ce ya ba su mulkinta kai da sai an sako iska kake iya shakanta shi iskar yake sakewa inda ya ga dama iska wannan wadda take gudawa Allah ya ce na baka ita ka mallake ta amma tawadu iya bai yi girman kai ba bai yi dagawa ba kowa an bashi mukami yanzu ba wasu mukamai da suka tsaya an yi ministoci an yi kwamishinoni an yi kowa na rantse da Allah kowa ya daga kansa ya kalli foton wanda yake sama da shi ya ya kare kafin ka cire hoton wani a sakanaka, naka yaya shi ya kare tambayi kanka in kai shugaban kasa ne daga kanka ka kalli hoton da aka cire kafin kai a sa naka ana kallo a ofis yaya aka yi wancan ya ya kare in kwamishina kake in gwamna kake kalli foton da aka cire aka saka naka yanzu ake kallonsa kamar alƙibla za a cire naka nan gaba duniya ba za alƙiyama ba za ta tsaya a kanka ba ba a kanka za ta tsaya ba ba wai daga kanka an daina shugaban kasa ba ne ba kuma daga kanka an daina gwamna ba ne ba kuma daga kanka an daina spika ba wani zai zo ka kalli na bayan ka yaya suka kare hakkin talaka na rantse da allah akwai mutanen da suka ce ba su fitar da zakka ba a gonarsu wadda suratul kalam ta bayar saboda kishin talaka allah ya kone gonar da daddare ko ba ku sani ba ne saboda kawai an cuci talaka wallahi ka yi a hankali gwamna kake ko shugaban kasa dan majalisa kake kowai kwamishina kake kowa ne wallahi kai a hankali kai a hankali allah ya ɗauki wasu ya maka wa'azi da su koma baya ka waiwaya bar jin wai yanzu kamar kai ba za ka tafi ba wallahi za ka tafi lokaci zai kowa ya kai shugaban kasa kake ko dan majalisa kowa ne za ka tafi ko baka san abin da zai biyo baya ba wannan talakan akwai wadda ba shi da riga guda biyu ko uku na sawa na rantse da allah allah yana kishinsa in ka cuce shi akwai abin da zai faru da haka wannan hudubar wa'azi ce lil muluk ga masu mulki wa'azi ce ga dukkan kowa godiya ta tabbata ga allah bai gushe ba shine allah kuma ba zai gushe ba shine allah shine kuma maɗaukaki mai girma mahalicin komai da kake gani da guraben duk abin da ka sani allah shi ya halitta su mai tura rana ya saka dare mai kuma tura daren ya kawo rana masani da abin da na ɓoye a raina da abin da ka ɓoye a ranka masani da abin da sama ta nannaɗe da abin da ƙasa ta nannaɗe ta ɓoye a cikinta allah ya sani duk ɗaya ne a gurinsa ka bayyana ko kai shiru duk ɗaya ne da wanda yake ɓuya da daddare ya yi ɓarna ya fito da rana ya ce shi mutumin kirki ne allah duka ya sani ku saurara a ce wanda ya halitta bai santa ba mai tattausar baiwa mai ba da labari mahalittin halitta gaba ɗaya ya halitta halitta da ikonsa ba da ikon wani ba ya hukunta halittar ta kasance yadda yake so da iliminsa ya keɓance halittar yadda yake so da abin da ya ga dama ya shirya al'umma yadda yake so da hikimarsa muna shaidawa lalle annabi muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne zaɓaɓɓen manzo amintacce yardadde a gurinka ya allah allah ya aiko annabi zuwa ga dukkan halitta gaba ɗaya yi musu albishir idan sun yi imani da aljanna yi musu gargaɗe idan suka saba ma Allah da wuta ya yi kira zuwa ga hanyar Allah da izinin shi Allah fitila ce mai haskakawa kowa tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da mutanen gidansa tsarkakakko tare da sahabbansa zaɓaɓɓo tare da matansa tsarkakakko iyayen muminai tare da sallamawa da mai ƙauya da amintaswa bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah tare da ni domin tsoron Allah ita ce tsira wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita wanda duk ya dogara da Allah Allah zai sanya masa zai azurta shi ta inda baya tsammani Allah mai kaiwa ne cikin matuka a cikin al'amuransa hakikatan ya taɓe kuma ya yi asara wanda duk ya zamanto duniya kawai ita ce damuwarsa bai damu da lahira ba ya taɓe ya yi asara ka sani ya kai mutum hankalin masu mulki komin girmansu ta dulmiya cikin shagaltuwa da duniya ne kawai ta dulmiya ne da shagaltuwa da abin da yake gabansu ba tare da hangen lahira ba don haka zukatan waɗannan masu mulkin tana da buƙatar a yi mata wa'azi tana da buƙatar a tunatar da ita tana da buƙatar a jawo hankalinta tana da buƙatar a shigar da wani sabon tunani na daban domin gobe kiyama a cikin zukatar babu shakka wala Allah shigar da wa'azi zai zamanto ya keta ko ya ratsa cikin asiran da ke cikin zukatan irin waɗannan mutane da suka gaffala da duniya domin ya ɗauke wannan sutura ta hijabi da suka kasa hango lahira ko sakamako ko hisabi da yake jiransu sannan wannan wa'azin ya karkaɗe ya zuzzubar da dukkan wani datti da wata nauyi da aka sa a cikin zukata da ba a iya fahimtar Allah tabaraka wa ta'ala ya tura kuma abin da ya rufe zuciya daga rashin fahimta. ya kuma kawar da tsatsa da take ciki na son duniya da son cutar bayan Allah mutane suna cikin wahala Allah ya ce a gaya maka duk abin da kake ciki dan jin daɗin duniya ne ɗan kaɗan Allah ya siffanta dukkan abin da aka mallaka a duniya dukkan sa komin yawansa komin mulkin Allah ya ce jin daɗi ne ɗan kaɗan ɗan kaɗan to ina mai yawan yake mai yawan yana lahira kenan a gaya musu wannan jin daɗin ɗan kaɗan ne kai ka sani ne na sani shi ma ya sani abin nan da aka bashi ɗan kaɗan ba a bashi wani abu ba sai ɗan kaɗan kaɗan ɗin ma ɗan kaɗan sa'an nan shi wannan kaɗan ɗin idan kai ta jin daɗi da shi ta hanyar saɓa ma Allah lahau da wargi da zina kadai in ka yi ma amfanin da shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a gaya ma ka sani lallai rayuwar duniya wasa ne wargi ne ado ne jin daɗi ne ɗan kaɗan zai ƙare sannan Allah sai ya ce lallai gidan lahira can ne rayuwa take da dai kun kasance kuna da sani ya kai mai hankali ya kai mai hankali kada ka rinka neman abin da yake wargi da aro da wasa da zai kare ka bar shi ya bata maka rayuwar har abada ita waccan rayuwar ta lahira ba ta karewa samari ake ta da kai kuma baka tsufa kamar yadda fudailu yake faɗi rahimahullah ya ce da duniya za ta zama zinariya mai karewa amma lahira ta zama kaskon tukunya ne mai wanzuwa ya ce wallahi da zan zaɓi kaskon tukunya mai wanzuwa in bar zinare mai karewa ya ce ta yaya ba zan zaɓa ba zinariyar da za ta ƙare kaskon da zai dawwama ba zai ƙare ba in kasa zaɓensa ya ce haka ya kamata in zaɓa sai ya ce ya kai mai mulki ya kai mai mulki ya kai mai mulki ya kai mai mulki ya ce tuna da hankalinka zauna ka yi tunani ba fi ƙarfinka ba ne ba kuma dabararka ba ne shin wai ma allah ya baka a cikin wannan duniyar mulki irin abin da ya ba ma suleiman dan annabi dawud tsira da amincin allah su tabbata gare shi fudailu ya ce kewa ta yadda Allah ya ba mu Sulaimanu dukkan mulkin duniya gaba ɗaya ya ba shi mulkin mutane ya ba shi na aljanu ya ba shi tsuntsaye ya ba shi ƙwarin ƙasa har tururuwa mulkin ta yake ya ba shi iska tana gudana ta yadda yake so akwai wani mai mulki da yake kama da wannan bayan suleiman akwai wani mai mulki da yake kama da wannan to amma duk wannan abin da aka ba ma suleiman yau sai labari bai duniya za ka tafi zan tafi shi ma zai tafi sa'an nan banda wannan allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ba suleiman abin da ya fi wannan na wannan mulkin da ya ba shi. ya ce masa wannan kyauta ce in ji allah kyauta ce kyauta muka baka baiwa muka yi maka ka riƙe ta da kyau babu lissafi ba wani abu kai ba muka baka mu muka yi ma kawai duk wani mai mulki ba wani abu bane mu muka yi maka ji tausayin al'ummarka ko ka rike kayan su ka hana su ka je ka yi duk yadda za a yi za mutu kuma za ka bari wallahi kuma za ka wayi gari a lahira ci na rantse da Allah abinda Allah ya tanada ma Sulaiman na mulki wallahi bai tanada maka ba karama da Allah ya ba mu annabi Sulaiman babu wani mai mulki a duniya da Allah ba shi wannan karamar a yanzu daraja da mulkin da Allah ya bashi babu wani wanda aka bashi irin wannan mulkin a yanzu amma Suleiman da ya tashi magana ya ce wannan falala ce daga wajen ubangijinsa don ya jarabce ni zan gode masa ne abin da Allah yake so ko zan kafirce masa yau da yawa abin da aka ba su bai kai wannan ba sun ki su gode ma Allah kuma sun kafirce ma Allah kafircewa na butulcin ni'ima wannan ita ce faslal khitab fasahar magana da suleiman yake da ita ya ce ya bani dan ya jarraba ni zan kafirta in butulce in ci zalin al'umma in yi ma al'umma abin da na ga dama ko zan koma in yi tawadu'i in gode ma Allah wannan zance ne na fasaha wadda duk wani mai mulki ya kamata ya fahimce shi kuma ya tadabburi a kansa tuna ya ga cewa irin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa Allah ya ce masa wannan kyautar mu ce muka maka baiwa babu lissafi akan haka Suleiman yake jin tsoro yace yana jin tsoron fa kada wannan mulkin istidraji Allah yake masa zai kama shi ta wani guri ina sauran masu mulki da su ba sa tuna wannan kawai sai dai su taka su karya su matsa su matse su yi duk abin da suke so wanda ba su samu irin wannan karamar da Allah ya ba mu annabi Suleiman ba shiga hankalinka hudairu ya ce wallahi sai na tambaye ku ɗaya bayan ɗaya akan abin da na baku akan abin da kuke aikatawa kuma wallahi haƙƙin talaka da ka ne ko kai masa ba daidai ba misalin ƙwayar zarra ko ƙayar 'ya'yan gadage hudairu ya ce allah ya ce sai ka zo da shi ranar tashin alkiyama kuma ya isa mu tsayar da kai ga ka ga talakan da ka cuta mai maka hisabi in ji allah ya kai mai mulki yi tunani da hankalinka zuwa ga abin da aka ruwaito daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa da duniya ta kasance ta kai ma'aunin fiffiken sauro wallahi in ji Allah ba zan shayar da kafiri abin sha ba a cikinta ba ta da daraja ne shi yasa na bar kowa yake abin da yake so jefa jinka ya kai mai mulki ka jefa jinka zuwa ga abin da annabi jibrilu ya zo ya gaya masa sa hankalinka a gurin yanzu za a gaya maka ka sa hankalinka a gurin ya kai mai mulki abinda jibrilu ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya muhammad allah ta'ala ya ce in gaya maka ka rayu duk yadda kake so za ka mutu ka rayu duk yadda kake so in cin zalin mutane za ka yi karayu in kyautatawa mutane za ka yi karayu duk yadda ka ga dama fa innaka mayyitun za ka mutu ka so duk abin da kake so ka zaɓi wanda ka ga dama yi masa duk abin da ka ga dama za ka rabu da shi nan gaba kaɗan ya ce allah ya ce mu gaya maka in ji jibril yana gaya ma annabi ka aikata abin da ka ga dama za a yi maka shari'a da shi duk mai mulkin da yake so ya je abin da ya ga dama allah zai masa shari'a da wannan abu ya ce ka dubi waɗannan kalmomi gajeru ka kalli abin da suka tara ranar da mutuwa za ta girbe ka ranar da za ka rabu da masoya wanda watakila kun haɗa kai da su ne kuka zalunci mutane kuma sakamakon aiki yana zuwa maka fudail yake cewa da Allah bai saukar da wani abu ba a sama sai wannan maganar kadai da ya kamata ta gigita mutanen duniya sai fara tambaya ina annabi adam uban na farko uban na ƙarshe ina annabi ruhu shaikun annabawa manzanni ina idris wanda shi Allah ya daga ubangijin talikai eh, yana ina ina ibrahim badadin Allah mai rahama yana ina ina musa wadda allah yake zance da shi a tsakanin annabawa da manzanni ina annabi isa ruhullah kalmar allah shugaban masu tsoro masu gudun duniya kuma shugaban matafiya wajen tabbatar da gaskiya a duniya ina yake kai ƙarshe dai fudail yake cewa ina muhammad cikamakin annabawa kai yace ina sahabbansa zababbun allah masu bin allah ina al'ummomin da suka wuce a baya ina masu mulki da duk suka gabaci masu mulkin wannan zamanin ina karnoni da suka gabata sun wofantu ina waɗanda suke jin su su ne suna da girma da fawa da mulki ya ce ina suke ina waɗanda suka yi fin ƙarfi suka yi saɗuwa suka yi saitsara suka nuna fin ƙarfi akan jihohinsu akan waɗanda suka jibince su ina suke ina waɗanda suke jagorantar yaƙi kala-kala sun ci nasara sun dawo gidajensu ina suke suma ina waɗanda suka raya ƙasa suka yi mata gini suka yi katangu manya-manya ina suke ina waɗanda aka ba su nasara a guraben yaƙi iri daban-daban da wasu matsaya iri daban-daban ina waɗanda suka hau hatsarurruka iri daban-daban da abubuwan tsoro ina suke ba sa nan ina waɗanda gabas da yamma kudu da arewa suka kuyar da kai a gabansu don mulkinsu ina suke ina waɗanda aka jiyar da su daɗi da cin abinci da shaye-shaye da abubuwan sako suka yi ta yi ina suke allah ya ce ya gama da su ina waɗanda suka ɗimauce a duniya cikin halittu su ba su bi Allah ba ba su kama abin kirki ba sun ɗimauta sun zaman banza ina suke in banzan kake ji ina suke su ma sun tafi ina masu girman kai waɗanda in Allah ya magana suna ɗagawa ya ce ina suke ina waɗanda tufafi suka yi laushi sai abin da suka ga dama suke sakawa wurin kwanciya mai laushi abin sawansu mai laushi sai abin da suka ga dama ɗakunansu ado ne cike da kayan abubuwan gani ya ce ina suke ubangiji ya ce da yawa na halakar daga alkaryori waɗanda sun fi ku kayan ado na halakar da su ina waɗanda suka cika zukatansu da alfahari da girman kai ya ce ina suke ina waɗanda suka yi shimfiɗi a cikin gidajensu manya-manya suka tara kayan ado iri daban-daban suka zalunci mutane don mulkinsu ina waɗanda 'yan ƙasa suke sunkuyawa idan sun gansu don kwarjininsu da suke da shi akan mulki in an ganka sai an sunkuya maka ina suke ina suke in ji rayo in ji fuzai ya ce ina waɗanda kuma suka kaskantar da bayan Allah saboda mun ba su mulki suka taka wanda suka taka suka karya wanda suka karya suka ci zalin wanda suka ci zali dan karfin da suke da shi suka kaskantar da mutane ina suke suna ina Allah ce na halaka su ka taba jin tarin wani in ka je makabarta a yana kabarinsa ya tari aka ji a duniya ka taba ji Allah ce ka taba ji duk na gama da su shafa ma kanka ruwa Allah ce na rasar da su babu su yanzu a duniya rasarwa na al'umma iri daban-daban al'ummar da ta yi taurin kai saboda mulkin da muka bata ya kuma su mulki na rantse da Allah ku shiga hankalinku waɗannan talakawan Allah yana kishin su wallahi duk wanda ya azabtar da su zai gani Allah ba zai bari ba Allah ce waɗancan na fitar da su a cikin gidajensu gidaje masu yalwata gidaje masu faɗi gidaje masu kayan alatu gidaje masu kayan abinci iri daban-daban na cire su na tsame su tsamo-tsamo sai na saukar da su a cikin kuncin kabari na haula wala kowace illa billah yace haka na kai su na kaskantar da su cikin kuncin kabari suna nan a cikin ƙasa babu shimfiɗa babu gado ba mai musu magana suka wayi gari ba abun da ake kallo sai gurbin gidajensu suna cikin kabari sai tsutsa take cin naman jikinsu tsutsa ita ce ke baccin rana a cikin naman fatar jikinsu idanuwansu suka kasance sun rube sun dawo kamar ruwa sannan bakunansu sun cika da tsutsotsi suna cin harsunansu da suke magana gabansu duk sun sake sun zube fatar jikinsu ta yi kata-kata babu ita namansu an neme shi an rasa sannan ya ce cikunansu da suka ci abin da suka ci na lalata shi kuma wallahi ya ce duk abin da suka tara bai amfane su ba ya jama'a duk abin da suka tara bai amfane su ba abin da suka aikata kuma ba zai musu amfani ba saboda sharri ne abokanka masoyanka su suka ɗauko ka suka kawo ka wannan kabarin ba mu muka ɗauko ka ba su suka ɗauko ka da ka mutu masoyanka su suka kawo ka cikin kabarin kuma suka tafi suka ka suka ƙaurace maka suka ka da zaluncinka duk abokanka waɗanda kake hulɗa da su sun tafi sun bar ka makusanta da na nesa sun manta da kai aka zo aka manta da kai ya ce na rantse da Allah da za ka samu damar magana da ka gaya mana labarin zama karkashin kasa sai dai ba za ka samu damar magana ba ya ce wallahi Allah bai halitta mu don mu tozarta mu ba da cin zalin mutane don muna mulki da danne su da matsa musu da ƙuntata musu ya ce mafiya rinjayen al'umma a yanzu suna ɓata lokacinsu ne dare da rana suna ta surutan banza ba bin Allah suke ba suna ɓata ma kansu lokaci ce la haula wala kuwata illa billah ce ka tuna ya kai wanda rayuwarsa take tafiya amma kana cikin rafkana duniya ya yace komin tsawanta gajeruwa ce komin tsawanta gajeruwa ce yace duk yadda ta kai da girma da bayyanuwa kana kallanta ce wulakantacciya ce abun Allah in ka bi ta wulakanci ka samu Ya ce shi kwadare dare komin tsawon da ya kai wallahi sai alfijir ya fito duk yadda dare ya tsawo sai alfijir ya fito wadaka duk yadda ka kai da tsawon rai sai ka mutu rayuwa duk inda ta kai da wata rana za a ce an kai wani kabarinsa ka tuna wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da yi ma abdullahi ibn umar kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari annabi ya kama kafadar abdullahi ibn umar ya ce masa ya abdullah ka zama a duniya kamar bako ko kuma matafiyi wanda zai wuce na rantse da Allah muna da buƙatar irin wannan tunatarwa a irin wannan zamani da irin waɗannan kalmomi muna rayuwa ne a zamani zamanin da ɗagawar son zuciya da ɗagawar sha'awa suka mallaki zukatan mutane da son jin daɗi suka mallaki zuciyar mutane da son duniya suka auri zuciyar mutane da yawa ya ce daga cikin mutane sai a tunatar da shi faɗin Allah kuma ba zai tuna ba da yawa a gaya masa zancen annabi ba ko motsi ba zai ba ko zuciyarsa ba zai abin nan ba ya ce sai zukata suka canza suka juya daga zukata suka dawa kamar duwatsu ya ce haka allah ya faɗi ya ce sannan zukatanku suka bushe bayan haka kamar ma duwatsu kai sun fi ma dutsen kekashewa. ya ce domin ai a cikin duwatsu akwai wanda yake fitar da ruwa amma zuciyarka ba ta fitar da ko ɗigo ɗaya na tausayi kai hasali ba abin da kake da mulkinka da duk abin da za ka yi matsawa mutane kake don haka bari ka matsa musu ka ga yadda za a yi zuciyarka ba ta fitar da ko ruwa na tausayi zuciya ta ƙi kashe ya ce a cikin wata zuciyar ma a cikin wasu duwatsun wani yana tsatsagewa don tsoron Allah wani kuma yana sarewa ya faɗo don jin tsoron Allah mala ya ce Allah ya ce da Alkur'ani zai sauka a kan dutse da za ka ga dutsen yana mai wato tsatsagewa saboda jin tsoron Allah wannan misalai ne in ji allah muna bugawa ga waɗanda mutane masu tunani a cikin al'amarin allah ku yi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam allah ka yi tsira a bisa manzanka da albarka bisa ka manzanka shugaban 'ya'yan annabi adam tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya allah ka yarda da su da alayensa da sahabbansa su gaba ɗaya allah ka buwa da musulunci da musulmai ka dirkakar da waɗanda suke kafirai da kafirci Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a Najeriya Allah ka kyautata halayyar mu ya Allah ubangiji ka ji tausayin rauna na waɗanda ba su da hali ba su da ƙarfi ba yadda suke iya abinci ya gagare su Allah ka ji tausayin su ka musu hanya Allah ka sauƙaƙa ma dukkan waɗanda suka zamanto masu tsanani suna cikin rayuwar tsanani Allah warkar da marasa lafiyar mu ka ji tausayin mamatan mu Allah ka warware mushkilar Najeriya ya Allah ka warware mana mushkilolinmu ya Allah ya mafi tausayi masu tausayi Allah ka karba mana addu'o'inmu ya Allah ubangiji ka haɗa kalmominmu akan gaskiya ka haɗa mu kan gaskiya ya Allah Allah ka nesattar da ƙasarmu daga saɓani irin na rarrabuwar kai Allah kai ne mai juyar da zukata ka tabbatar da zukatanmu akan bin ka ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan yi maka da'a ya mafi tausayi masu tausayi Allah muna roƙonka samun zaman lafiya da aminci a bisa jihar mu Gombe da kuma Najeriya gaba ɗaya. Allah muna roƙonka ya Allah ka dawwamar da aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa. Ka ba ta buwaya da ɗaukaka da mutanenta ya Allah ka tsare su. Allah ka shuka sauƙi da samun zaman lafiya da hutawa a cikin zukatan talakawar Najeriya ya Allah. Ubangiji ka saka musu sauƙi cikin rayuwa ya Allah. Allah ka kiyaye mu ya Allah daga wasan masu wasa daga makircin masu makirci da ta'addancin masu ta'addanci ya ubangijin talikai ka yi ma waɗanda suke jagoranci mawafaka wajen yin daidai ka yi riko da kwakwalensu zuwa ga alheri da kyautattuwar al'umma ya Allah muna roƙonka ka azurta su da abokai nagartattu waɗanda za su zamanto sun taimake su akan adalci da kuma alheri da kyautattuwar al'umma cikin garuruwa ya Allah ka tsere su da munanan abokai da kuma a munanan mazauna waɗan mashawarta da kuma munanan wazirai waɗanda za su saka su mummunan abu ya ubangijin talikai Allah kai mana muwafaka cikin abin da kai kake so ka yarda da shi ya ubangijin talikai Allah muna roƙon ka ya Allah ka karɓa a gare mu ya Allah domin kai mai ji ne kuma masani ka karɓi tuba a gare mu ya Allah domin kai mai yawan karɓan tuba ne mai tausayi Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya kuma ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta aqumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyai